mutum gargajiya sana'a ta sakokin mulai asali tuni ba ma kula a sabar mu gaya duniya buga gargiya hikimar da Allah ya mana bai kyautu ne banza da su ba duniya kan da masaka sun yi kwazo tuntuni da ko jakan ba za su bi mu ba duniya jauha da kabtani akwai su da farjini mun bar su mun taho cirkwa-cirkwa na duniya ya za mu bar su hake ka ba mu da hankali mun raina al'adun mu sai bambankiya bisa garkiya har yau akwai mu da lokaci mu tsaya mu kyautata ayyukan gargajiya kayan dawaki ba ina mu daban-daban duka duniya in ka bi duka gagawa. duka mai sana'a mun kira shi ya taimaka kan da ya mutu inkin ayyukan gargajiya majina ana sha'awar rajimin ku a ko'ina wadda kun ka gada atun aro gargajiya Yawa mu tashi mu nuna ba'atan kar mu yau a fage na al'adun mu yau gargajiya hausar mu harshe ne a dangin halsuna da muke gadara ko ina nan duniya har mu ai zaurance da waka ma da shi baki daya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 inda za mu tashi a kan zancen tattalin arziki na al'umma a wannan lokaci amma kafin haka za mu ɗan yi waiwaye a dan tafiya mu ga aƙidojin da shehu ma'aunin iske a wannan lokaci kamar da malam ya shaida mana da suka haɗa da yahudanci da nasaranci da kuma magozanci wace irin gudunmawa ce waɗannan aƙidoji suka bayar ga shimfiɗa addini a wannan lokaci na bayanin shehu usman dan fodiyo allah gafarta malam ah, bismillahir a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan muka ɗauko aƙidojin da mujaddadi ya tarar ƙasar hausa za mu ga da waɗannan aƙidojin ne yake amfani da su wurin sadar da saƙon musulunci ya daidaito a zukatan mutane da iske wurin na ɗaya ya zo da matsalar tauhidi kaɗai ta Allah da nuna akwai abin bauta guda wanda shi kaɗai ake bautawa ba tsamburbura ba ba barbushe ba ba doguwa ba ba magiro ba shi ne Allah ya kuma zo ƙoƙarin sunanta wa mutane rayuwa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. kaga da nasara da yahudu hmm. duk sun san akwai Allah kuma sun akwai annabawa ba shakka kaga mai wannan aqidun hmm. da ya ji an kazancin Allah da manzo eh. shi ba zai musunta Allah da manzo ba ba zai ji abin bako ba saboda dama a addini gargajiya sun akwai wannan sai Usman bin Fodio addinin da zo jaddada musulunci ke musulunci ya zo da cewa akwai annabci hmm. bahaushe dama ya yarda cewa akwai shugabanci a tsahinsa da morinsa wanda kuma annabci din nan manzo shi kaɗai ke an sako ga Allah ya gaya mutane ba zai je da kowa ba kuma kowa bai bi ne kuma in ya dawo yadda ake a bori kuwa ubangijin bori guda da je da kansa shiga cikin tsumbar ko barbushi ya ce ta gaya mai aika za aika za da bai zuwa da kowa shi ka ɗaya ke dawo shi ma shi ɗaya ka zuwa kamar to ka kinan ba haushi ba zai abin fako ba mm. addinin musulunci ya zo da abin da ya zo mu bahaushe wani abu sabo shine sallah bahaushe bai san da sallah ba eh gabar musulunci ba san sallah ba ba san sallah ba kai iska musulunci eh yana maganganu ba kuwa ba san da shi ba babu shi a cikin yahudancin da ya aka ce ko nasaranci a a nasaranci da yahudanci akwai addu'o'i na'am amma ba sallah amma akwai addu'o'i amma ba wanda sallah din tamu amma a wurin bori akwai sabbatu ana kan sabari sabari sabari cikin bauta cikin bori ka eske mutum na magana ko shi na aljani kirari ko wani icce ko wani tsuntsu ko wani kwaro shi dai shi dai kuma shi tsaye har shi kare to yau an zo da sallah an ce sallah za a yi kuma kai ɗaya ke magana wanda ke magana shi ba ganin sa amma yana ganin ka kaga dole za ka yi da wannan dole ina fatar an gane kwarai ga tumana a cikin addinin musulunci aka zo da sura musamman mai bayanin aljannu sura ce gaba ɗai da kyau kolin imanin bahaushe ne aljani yau ya ga addinin nan ya yarda akwai aljaninsa an fara jawo shi kusa da an ce gaba ɗaya babu jinnu zai ta sa mutane hankali cewa wani hmm. abu amma za a ce a jinnun na kama akwai aya musamman sura musamman kuma ga takali a jannan hmm. a ciki ma dama abin da babban imani ga bahaushe na addini na gargajiya a baka tarihin kayi abin da bai taɓa yiwa a duniyar mutane a ce mai uku aljani ya yi shi sai a kawo matsalar Suleiman da shi da Bilkis kissa ta fi ko ina yadda a ƙasar hausa magana ɗauko gadon da kyau hmm. a ɗauko abin da baya kusa a gan shi a kawo shi wato waɗannan abubuwan na, na, saba ma al'ada hmm. na mu'ajizar annabawa sai suka rikita bahaushe ya fahimci addinin nan yana da alaƙa da addininsa addinin musulunci zon bahaushe yana ba a shiga musulunci kai tsaye sai yi kalmar shahada in kai kalmar shahada an aminta za ka je kai wanka addin da ke ga bahaushe kwarai babban da ke tinkaho da shi a ƙida sabori ba ka shiga sai ai magirka dole ne ba mai zo a kaɗan ana tana cewa eh. baleri ya hau bori eh. borin da ba shi da girka eh. mugu ar ne ba a gyara maka iskoki ba ke sai an gyara ma iskoki to ka in sai an gyara iskoki na yau a ce sai ka ce la ilaha illallah za ka musulunci sai ka ce babu mamaki ba ne hmm. a ce ka je ka yi wanka babu mamaki ba ne shi ma bori sai an yi wanka a bori sai an yi wanka in an fitar da kai girka sai an yi wanka bayan kwana bakwai a sa ma farfaron kayaki hmm. sannan kuma a dauki a dauki aljanin ka liƙa mashi sai ga musulunci ya zo bayan kwana bakwai sai an sa farfaron kaya zuwa sallar juma'a sallar juma'a hmm. ka fahimce ni ka ke da musulunci ya kokari ya hmm. kusa da bahaushe ya gwada mai abin da yake tun hakai sai gashi addinin musulunci zo salloli biyu na idi wa'in taruwa ake babban taro gaba daya to ka gani kaga kasar hausa kuma ya iske bukin shan kubewa ya suke bikin buɗar dawa ya kuma bikin wanda aka gaba ɗaya da taron na girka kaga wannan bukuwan taro kuma lokaci bayan shekara shekara aka yi sai ga wannan addinin fa ba za a ce ba nasa ba ne mm. amma dai biri ya yi kama da mutum biri ya yi kama da mutum ba zai ji abin bako ba ba zai ji abin bako ba sai wannan aƙida ta addinin musulunci mm. ta zo mu bahaushe cewa to akwai wanda in ya faɗi abu ba a tayarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba a magana ba ka tambaya bi ne za ka yi shi ma a ka'idar bahaushe shugaban bori wanda babban kole su gojirgo in ya haɗu ba ta tayar gojirgo gojirgo ce eh, ko ya ce a fashe ɗa gida gaba ɗaya ba a tambayin dalili kawai sai a yi to idan har akwai gojirgo mm. mai cewa ai abu dole a yi shi mm. to ya kuma an ce ga wanda ke amsa abu mm. a yi kaga babu za a yi musulunci ya zo bahaushe da aƙidar cewa ba a ganin jinnu a ido mm. shi ma bahaushe ya san cewa ba a ganin su ai ka dana ce ban dai hana mi mm. tsahi a yanke yan kaji ba mm. amma kowa ga aljani bai kwana ba shakka tabbas haka nasu yake <laughs> to haka yake ka kidan bahaushe na ganin cewa gaba ɗaya ba a ganin aljanu don haka yake sun yake masu suna suna 27 aljanu eh 27 yana ce musu mutantani wato mai kama da mutum ba mutum ba ya ce musu mutanen boye saboda ɓoye masu an kai bai ganin su ya ce masu iskoki sai yana jin su ga jikinsa amma ba abin nasu mm. ana kiran su kayi kayi eh saboda aikin su kai na buwaya da kyau ana kiran su kuma kawai iska ba wanga iska da ba ana kiran su iska mm. wato wani abu ne wanda in ya tashi abu ba ka hana shi mm. ba ka sa ba sannan za ka iske ana kiran su kwankwan mai saboda suna hawan kan mutum ne in sun hauka ta tashi kan wani su koma kan wani hmm. ana kiran su ira'izai hmm. tabbas ka gane ku zai kuma an san ɗauko su ne daga kaman kalmar larabci hmm. ah, an haka an bauce su lalle na so in tambaya shi wannan kalma wata kama da kalmar larabci ba duk kalmomin larabci ne aka ɗauko an kawo su eh. za a akwai za a ce ma aljani inna ko babba ko namiji ko mace ko namiji kaga akwai kuri kaga ga sunan dai sunayen su ma da kun sunan aljani su ba su kidayewa sai aka waye gari duk sunan da bahaushe zai iya wa aljani yana sai a ga musulunci na da muhallin da ya masa kamar kamar yanzu ya ɗauki shi aljani zai hau kan mutum ne ya haukata shi hmm. don haka wanda ya haukace a ce a ce mutum ya mi ya yi hauka ya hauka ai abin da hauka jinnu ya hauka ya hauka mutum jinnu ya hauka shi kenan sai an haukace ayo shi nan ka ake ne mai hawa kuma shi ne jinnu to idan zama ta hau bori za ta hau bori eh, ta hau A to me ka bori ina bori ta hau jin ne haukanta haukanta da kyau tabbas da kyau malam to jin ne haukanta ta ne to hauka kuma daga kai ne a ce hauka jin ya hauka shi kenan da da mahaukaci da yake da bahaushe mm. da musulunci suka ittifaqin cewa jin na iya haukar mutum mm. musulunci ya aminta jin na kura hankalin mutum bahaushe aminta jin na kura hankalin mutum sai aka zo ga babbar aƙida ta bahaushe ta adabinsa mm. shi a ganin bahaushe hankalin dan adam a zuciya ki a zuciya ba cikin ƙwaƙwalwa ba shi bahaushe bai da cikin ba in ka ji wace mutum ba ganin kansu dan karamin kai gare ko yawa haka eh. kai wato ba kwakwalwa a cikin kai amma hankali ne yake hankali ai ko wasa yake da kai shi ba haushi ya san mutum haukaci ne sai shi ma haka eh haka shi kai to in kuma ya ga in haka ana kallon sa ya zai eh. ya dubi ka a bai dubi ka a shi ba haushi eh. idan ya ga zai ma zai nuna ma haka da hannun mutum ma gane ya san wanda ma haka zai ga haka da kuma arba sai shi ma haka to. da ya bude da baki gaba daya haukace da kasan da ma haka ake magana in ya kishi yawan hakucin zai gani akwai haka eh, da haka ba shi ya karkare eh, baya ma'ana kinin babu hankali kenan shi ya ɗauki cewa hankalin a zuce ki sai in ya zo a ka za a gani za a yi magana za a fahimci abubuwa amma din mahallin shi na asali na cikin a hankali domin yanzu nan zan ce a ah, mala ali na ko ta yi shayin zuci zuci in gane ka in zuci zuci ake cewa zan ce na sha kokolo kokolo in gane ka a sai zuci zuci to shi yasa kula ke cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur ladina utul ilm mm. inna fi dhalika la'atin liman kana min qad kene na ina hankali yake mm, na shi ya kiran haka sai bahaushe a mintuna aka ce hankali a zuciyarki eh. yace to lalle abin haka kenan hasasan shi yayi muwafaqa da hasashen addinin musulunci ana nan cewa hankali a zuciya yake shi yasa haka in yaji tsoro shi bahaushe sai shi mm. sai da kai saboda hankalin tashi kai yemi ya kai sako amma da abin da da zanen kana kana magana in ka yayi tagomi in shirge gaba ne haka da saurari mm, yana nazari kenan da ya ce gaba suna faduwa daga nan kuma sai mi sai kuwa eh, domin hankalin ya kai ya kai ka to bahaushe ya zo ga addinin musulunci ce eh lallai nassin qur'ani da ayyudu cikin kirji suke mm. bahaushe ga cashin wannan addinin aqida fa ta yi daidai da irin tasa mm. aqida addinin musulunci ta zo da yanka a yanka dabba in za a ci ta zo da a yanke dabba idan an haihu hmm. rana ta bakwai aizanin suna hmm. sai bahaushe fahimci shi ma kansa idan aifa mai rana ta bakwai ne za a taru in dan ma'aski ne a yi wasan ma'aska hmm. in dan mafarauci ne yi wasan mafarauta in dan masunci ne a yi wasan wasu kamun kibi sai ga addini ba san ne ai duk kasuwar da ke kasa wasa bayan san ɗaya ke cinta tun musulunci bai zo ba haka ne sosai tabbas tun ba musulunci tabbas don kuma wannan sabon dogon karatu ne gaba daya sai mun kare mu tambaye malamai su kamun bayanin ka ke da in wannan ne <laughs> haka sai bahaushe ya fahimci cewa in haka ne to lalle wannan hmm. addini a ƙida tana kusa ga a ƙida dama ya saba da bukukuwan sati sati da kyau sai musulunci ya kuma zon bahaushe da sutura jiki a sa sutura hmm. tun fil azal da bahaushe ya ga mutum tsara ya san mahaukaci ne tabbas don bahaushe na sabanti tabbas ba a ma zaman wale hmm. saboda sai musulunci zo da wasu ɗabi'u na kame kai gari sai musulunci zo da wasu kuma wasu ɗabi'un da ƙasar hausa aka rinjaye su calfe-calfe ne amma ce inganta su kamar ta ya tsakar rana kamar ta ya takalmi daya hmm. har gobe bahaushe ko maguji ne bai ta ya takalmi daya ko maguji ne yana da wannan ga ƙida su sai da su biyu ko ɗaya su to a can champion bahaushe ga mutum malami haka yake haifawa shi yana ganin tafiya yana ganin tafiya abin da takalmi daya hmm. Ba ka sa daya ba tsaya haka tafiya tsakar rana ga sa. da jinnu haka zama kulkin kofa bakin kofa ga hmm. sa. da jinnu kaga haka shara cikin dare zai sa tsaya mm. za sha tsaya a jami sai ga musulunci shi kuma ya zo da su makamancin irin su mm, wannan shara cikin daki musulunci ya zo da shi mm, ka san da me ya zo da shi tsafta bai ya ce sai cikin dare za ka yi tsafta dama amma tsafta ga da dare da rana ake yi da rana da ka wace kici kuma shara cikin dare sai ya ke sawa kamata ya kai da rana kaga waɗannan abubuwa da musulunci ya zo da su eh kaga waɗannan idon da ya zo su sai inganta su sai musulunci ya zo bahaushe da abin da ya sha damuwa su kan aƙidarsa hmm. ne mafarki yanzu haka duk cikin duniyar bakar fata hmm. da za ka je da fasar mafarki za ka jawo hankalin mutane bahaushe na ganin mafarki wani abu na muhimmi hmm. ya ba shi muhimmanci kwarai sai ga nassan ma ƙura'ani ya zo da mafarkin fir'auna da kyau sai a dinga karanta musu wannan wannan kisat suna ganin lalle mafarkin da ake lalle gaskiya ne kaga aƙidodin nan musulunci ya zo da su ya iske bahaushe nasa ya ƙi gyaran fuska sai ya zo masa da wata aƙida da shi bahaushe yana son ta amma ba da ta ta rubutu wanga rubutu na karatu eh ai bahaushe na nasu na bahaushe da nashi kan zo musulunci yana da kwana gargajiya to alhaji kammala malamai cewa suka wai rubutu wai abin da kira rubutu shine alamomin da za a iya gane su an rarrabe su da wasu kuma in an kira mai alama ya ce abu kaza ne ne rubutu mm. wai ba duk san ta da guda ba duk abin da za a yi in kalma guda ce a gare ku rubutu ne duk zanen da zai bambanta in dai za a yi zane kai ka zo ka ce a ka zane mm. kuma ba shine aka rubuta ba zane ya baka wannan bayani shine shine rubutu kamar zane zanen misarawa kenan zane ɗaya kuma ai zane a littafi ka gane ɗaya ka ce to rubutu ne in dai har ni Aliyu Bonzo na zo ai Ka za ke nufi mm. Ahmad Tara Adamu ya zo ce a lalle za ke nufi ina ka gane Aliyu zo ce aka za ke nufi mun zo ni ga ni sakwato ga amata da mutu kano mm. kai ga kazan fara eh. kuma domin ittifaki abu ɗaya ke nufi to ya zama rubutu ya zama rubutu kenan E da an kira amata da a shi bai sami da nufi mm. kai ma ni kuma ce na sami da nufi to ni kuma a kira ƴan uwan shi ai kaza yake nufi rubutu su ba da shaida akan saboda da kaga bahaushe tsaga biyu zuwa nan me zaka kira shi ba'ari me yasa ka ce masa ba'ari saboda tsaga shi tare da ba'ari ne eh, haka ba'ari an karbuta ko me a'a tsaga ne ce aka yi magana shi aka yi wato bahaushe ya ittifaki akan cewa da an ga mutum da tsaga biyu haka eh to ba ari ai ba rubutu ne eh rubutu ai da an gashi an san ba ari ne ya eh, san ba ari ai aka ta kawo bakin ta tsaya an san bago abin nan dan daura ne ba shakka sosai da ta kawo nan bata kai karshe an san bago biri ne kuma ai takwas na ai bakwai nan kuma an san bago biri ne eh bago biri in ma ta kawo bakin nan bata kai karshe ba an san bago biri an sani ba shakka ka gane ko idan an kamu shatu ne guda biyu kai ba komi an san bago biri ne shi ma bille an idan an samu daban na hagu daban <laughs> idan an samu uku uku nan eh. inda a ce ba kano ne eh, ko a ce wuri kaza ai saboda wannan tsarin rubutu ne hmm. don haka ma shi ma bahaushe a dabbobinsa ma akwai rubutu a jikin bayi ma ana rubutu alamu ne tun ka yanzu addinin tun yanzu musulunci shi yasa wani shahararren malami Allah ya gafata malam Muhammad Sani Ibrahim mm, ke tambayar mu wai me ke sa bahaushe mm. idan an zo rada suna ranar sati daya ba a ce taron su me yake kira taron zanen suna to me yake zana ba a zana komi a'a sai dai a faɗi ai gabanin kasar hausa al'ada kenan karare za a kawo karare za a zo da su mm. kara kaman guda bakwai eh. ai zane da su a wuta a kai mai mai bi da duki daya tana daukan daya a duba ce sunan dawa ne abinda an ka zane eh sai a ce sunan dawa ne oh, dan ka samu kalmar zane zanen suna sai ya biyo bayan sunan sun al'ada ya ana sa ana ruwa ko cedawa ko hayaki ko mm. gomozo mm. ko dan manya ko dan tarana shi dai wannan sunan zai biyo bayan sa kenan akwai alamun wannan rubutun sai dai bai bunƙasa ba mm. musamman an duba a feƙen ƙwarya mm. za ka rubutu ne idan ka duba kuna tsofaffi na da mm. gyaran da aka yi da aka zane ake yi ana zane kwarai da da cijo ya zo da tsokana duba zuwa zane ce alan amaryawa ce ko a duba duba ce a ah, ta taba aure kenan aka bata don tsagin wata taba aure daban wanda ta taba aure daban ba haka ake ta yi haka ma wata mutu mijin ta mutu irin gyaran ake daban kenan akwai zane sai musulunci ya zo da abu mai sauki hmm. shine ga harufan larabci ka rubuta wasiƙa hmm. ko mi za ka yi daga nan muka samu ajami ashe ba haushe ba jahili bane kafin musulunci ai to lalle an ce jahili ne musulunci a'a hmm. me jahilci in akwai jahilci aka mu daura jahilci da ilimi eh, to sai a ga inda yake da kyau saboda da wannan zanen bahaushe ci gaba da adana al'adunsa da kuma bunƙasa sana'o'insu na gargajiya ai da wannan zane aka samu karma kuɗi kudi hmm. ai kuɗi ba hausa ba kudi kuɗi larabci ne na'am larabci ne kalmar kuɗi eh bahaushe abin da kira kuɗi malaman su ce wuri hmm. sai a ce zuwa da wuri ya yi zuwa mi da wuri wuri hmm. akwai wani mai waka tsakanin dan adam da kudi tsakanin adam eh, wazirin dan duna lagafata masa ya rasu eh, yana magana tsakanin dan adam da kuɗi ita kalmar kuɗi lokacin da ba hausa ba tsanin son rubutunsa da musulunci daga morocco mm. ya shigo mutanen morocco suka zo da algeria mm. to cinikayyan da ake na hauren giwa da zinari da bayi sai aka waye da dauki bayan a da su an ga akwai sahara akwai dabbobi masu alaka mutane da mi sai a kama ciniki da takarda in an aika takarda akwai aka zinari kaza bayi kaza mm. da an kawo takarda dama akwai mai rubutu in ya rubuta za a ce mai anil khatti al khatt ko ba shi rubutu ba da khatti da na sa kuɗi ai kasan da ka din dadin ai eh. misanu ai shadda gare ta shi a kaddi ko mm, to shi zama kuddi shi zama wanda ce kudi kure yi mm. sabuwar hausa ce amma asali shine kudi ai da kaddin mm. shi balarabin da annan da aka ce ai na kaddi wai na ta kadar ta kawo mai sai kaga kaddi shi ko ba hausa bai jin kaddi sai ce kudi sai ce na kudi yau da gobe kalmar ta koma kudi iko Allah ta koma check shine check sai a kama aka manta da wuri yanzu to gashi ma har mun shigo cikin magana tattalin arzikin da yake a za mu kawo gaban mu za mu kawo kai kawo wannan rubutun eh. ya zama wani sila yanzu muna da magana ne akan rubutu da kyau da addinin musulunci ya zama bahaushe da shi ya ƙara bunƙasa al'adunsa sai bahaushe ya ga wani abu wanda ya saba da shi saboda haka bai yi mamaki ba kuma bai yi wata wata ba da za a wa bawan gidan ko wani tsaga kaza ko a yi mai wani rubutu kaza eh, ko a yi mai yau sai da musulunci ya zo sai aka zo da rubutu hmm. shine amfanin laya laya wagga da an gace. eh laya gada ka sani eh. to ita laya malamin suka ce sai an yi karatun ta ba malami da ya zo shi haula speaker kuda ya bugi laya ba sai an gano me take eh sai an gano sannan ita asalin laya mm. asalin ta kasar Hausa mm. ba don magani ba ce don bambancewa ne tsakanin gida da gida idan mutum na bawa mm. ya fara biyan kuɗi bai ƙare ba sai a jorin babban malami wannan bawan wani na dan gidan wani ya biya kaza saura kaza a kulle a ɗara mai auya tafi duk inda zai je wata ƙasa ta kasa zai je shi ce ina laya sai ɗauko laya duba a wani waje a gani sai mutumin ƙasa kaza ne ba komai zama kamar abin da muke gani ga indiyawa da sauran mutane da wasu fima-fima dan sa yan laya eh, da eh, takarda eh. ko mutuwa an kai ko sai a dan bude sai a karanta ai wannan layar ta bahaushe mm. tarihi ce saboda ko in an tura shi da dukiya mm. sai a rubuta an bashi dinari kaza wuri kawo kaza a mai laya sai a ɗauki dukiya bashi to ko tare shi aka yi bisa hanya mm. ko da akwai yan fashi can da kaddara akwai su hmm. za a ce an karɓi kaya amma ta da layaka ma'ana ka je da layaka ya musu hmm. bayani na rubuce ba ai eh, kaga ya je da laya lalle an bani kaka da amma an kwace su wani wuri hmm. kaga bayani na na rubuce ka fahimce ni kwarai saboda haka idan za a aika sako daga wani gari zuwa wani gari tsoron faɗon takarda da yaƙi da gudu ka haɗa cikin ruwa sai ai laya a baka sai ka je gari a kwance laya a karanta kana za ka je wani gari za ka yi iyo ne ba wata jika can da ko ban taɗe gari ka sai laya ba mutum wannan shine asalin laya ke wannan shine asalin laya ga bahaushe na'am to yanzu idan muka ɗauki wannan rubutun da musulunci ya zo da shi sai mu danganta tattalin arzikin bahaushe da tahowar addinin musulunci musulunci ya iske bahaushe da karfan tattalin arziki amma tattalin arzikin bahaushe kasar su gaba daya ya dogara akan noma noma noma noma shine babban tattalin arzikin da ya bunƙasa ya haifar da abubuwa da yawa cikin noma aka samu kiyo domin in babu noma ba abin za a kiwon wancan babu shi noma ta haifar da kira domin in ba gona to me amfani makeri bai da amfani eh bai da amfani noma ta haifar da sakai mm. ka dauki abinci da wani gari ka kai wani gari mm. in ba noma mai zai me haifar da shi noma ta haifar da fasa kauri mm. ka dauki abinci wata kasa kai wata kasa noma ta haifar da sana'a jima ai taiki ai burgami don a sa abinci in babu shi mai za a yi babu amfani eh babu amfani amma masana noma ta haifar da wannan sutura ta mu domin auduga ainihin mota ake nan mota ake in babu tako akwai magana sambo na cewa da noma aka takama ana gyaran gyamma hmm. to idan ba a yi noman ba gaba ɗaya za a sa riga ba za a sa ba shi ta kankare ko hmm. to sai muka ce gaba ɗaya an duba ai hatta da dillanci noma ya fada shi shi ma in kai suke dillalin jakai hmm. yana dillancin jakuna wa ya ce da jakunan manomi saboda haka shi ma dillalin mai ya haifar da shi manomi ya haifar da shi da yan ba a ce da jakin ba ya samu ba zai yaki ba zai kasuwanci ba to mu koma wurin da hede toye toyen kasar Hausa mm. duk abin da mata ke dafawa su a mm. sayar a duniya mm. da noma aka same shi tabbas ana tare ne kuwa ana kware ma to idan aka dauki wannan sai mu ce to shi wannan noman da ya haifar da abubuwan nan gaba daya ya ake tasarifin kuɗi da zirga-zirga da su gabanin zuwan dan fodiyo lokacin da ya zo mm, da ya inganta shi domin jihad ya zo yi madalla yadda shi wadda ya iske abun muna da bashi a baka abu baka da kudi a ce bishi shine mm. bashi bashi mm. bishi na baka baka da sai an zan je gida an kace bishi bishi bishi gida an eh, so thank you kaga akwai ranci wanda ba a bai kudi nan ake din zaka biyan sa ina an gane ko akwai aro abin za a ara maka zo ka sarrafi ka gano ka mai da akwai wanda kace kirahi yanzu jinga kenan wani jingina a baka abu ka jingino ka dawo da shi ko ka zo ka sarrafa wani abu ka dawo da shi duk shi Usman ya iske wannan tsare-tsare duk ya iske wannan tsare-tsaren ka gane ko saboda haka aisha ta kanna da ke cewa mm. mai bidan bashi da rance su adda wayan rashin wayo mm, ran da ka bashi sai murna a rambiya eh, a yi ta kundotu to kaga wannan na nuna ma cewa eh. da bashi da mm. rance da ni abin ma'ana su a tushen tattalin arzikin bahaushe wanda harin su yake tashin hankali duk doron an boko karshe bashin man ke kashe shi <laughs> kuma shi kenan ba sa babban riga da kare hula da mi kashe da karba shi maki ko kaskanancin ma'aikata ne ko kashe malamin jami'a ne asar ta tara ga bashi shi a daina cikin dukiyarsa to kenan na da waɗannan tsare-tsaren gaba daya ko bashin kasa da kasa da bankin daga cikin tsarin noman bahaushe ina samun mm. tattalin arziki da hadda dan fodo ya bayanin sa mm. shine wurin da za a baka gona ka noma in ka noma ka ba da wani abu amma gona an baka rance ne shi sa duk eh shi kasa dan ya duk kasar duniyar nan mm. da kasar Hausa akwai amna kira gandu akwai runji nan sakwar muna da mm, runjin sambo to sambo ke da runji shi ke da gonan gaba daya duk wanda zo noma za shi shi biya shi kudi shi a runjin sambo gona ce a eh, salatar eh ba son ka faɗi can can dogon tarihi gona ce duk wanda zo noma shi eh. runjin sambo ne sai zo shi nan sakwata ma muna da gardener waziri duk gidaje ka sun cika ta gaba daya mm. waziri ke da gardener gaba daya shi ba bai amma kana zama duk gardener su so wato idan na fahimci malam nomawa ake yi za a baka wuri matsayin haya eh dama amfanin runji mm. duk wani bakon da ya zo bai da gona ce noma ya noma da mai goma ba da daya mm. in ɗari ya noma ba da mai goma shi ta gama eh, eh, hilin ya zama sa kurun har ya rayu ya amfana ya haifar da komai a maurin ba nasa ba zamanin ji yake so da irin wannan tsari shi usmanu ya tsiyashar da su sannan akwai wurin da za a baka mm. gona mm. sannan ka ɗibi abin da aka baka mai gona shi kira turkici tirkici wanda da musulunci zo zakka so ga ashe ba matsala ni ke ba gona in kai dame 45 da kamin mai biyu dama shi a tsari eh dama shi a turkish to da aka zo musulunci zo ce to kai kuma inda zakka za a ba talaka ai ba za ka dama da shi ba Allah ya gabata malam ban kaɗi numfashin ka ba mm. sai nake ta mamaki wai ko babu wata alaka ta asali eh. tsakanin wato gargajiyar bahaushe eh. da addinin musulunci ko da al'adun larabci akwai amma da musulunci ya zo gaba daya eh. sai ya haɗe al'adun ba saboda saboda kyawun tsarin addinin musulunci hmm. ya haɗe al'adun bahaushe gaba daya ya ta su gaba daya bahaushe kuwa musulmi gashi za ka ba musulmi ba ne hmm. a salta amma kuwa musulmi so kaga wannan tattalin arzikin da na batun noma na batun noma to sai kuma Sheikh Usman bin Fodiyo ya iske wurin da ake sarrafa mutum sarrafa mutum dan adam a matsayin kuɗi a ce wannan bawa ne bauta kenan na'am a ce bawan wani ne na'am shi bawa suna tara mm. akwai dan tukuici bayan bawa ware mana mm. a zo a ci yakin wata ƙasa gaba da dauki mutum a ba tukuicinsa tukuici ware a kawo wata kyauta mm. kama a kama sarkin musulmi kyauta mai yawa gaisuwa irin to kaza da zan kai ka za ku gane abin da ka nufi an kawo wani sarki ya kama sarkin agadas ya kawo mai kyauta da zijar da komai da komai cikin godiyar sarkin musulmi za shi sai ba da bawa tukuici ko shi ba da boya tukuici ko boya kaga tukuci aka samu kaga dan adam ne an samu tukuci hmm. ka Allah sa ka gana min gani na gane kwarai ga tumani eh yadda ake ɗaukar kuɗi a baya tukuci thank you sai a dauki bawa a baya tukuci to akwai akwai tsantuwa na'am in ka tsanci mutum cikin daji da kilan an jawo shi bawa na ba su kuma ba ya zama naka sai hmm. sai batun sai suwa na'am kaga in ma ɗauko batun sayarwa an samu tsantuwa akwai tsantuwa ciki tabbas ah, bayan tsintuwa hmm. bahaushe na da ta mugu ɗabi'a can da kuma duk kaman a ce akwai hmm. samami hmm. kun za to ba yaƙi ake yi ba hmm. amma a zo a sato mutum a kai wani wuri a sayar kamar wanga da shehu umar ya bayani a tsaye littafin shehu umar da kyau eh. to kaga wannan samami ne ka gane ko sannan kuma akwai yawo sai mutane na noma bayan gari a yi samami a kwashe su a ce a sayar sannan akwai yawo na bunƙasa akwai ci ƙasar hausa kabuwa kowa ko kowa kai ta yawo fida abin kokowa kai ka buga kowa kamar mm. ba gan dana can shago mm. ya ce rage faɗa ka samu aboki mm. zama hakan ga ba daɗi mutum shi na ta yawo <laughs> shi dai kana ta yawo ko ina gari ka samu wani kai dai kana ta yawo to wannan shi ma wani ƙwazo ne wanda ya zama bunƙasa shi ka sai ka kai tsaye an ba shi kyautan yarinya kyauta aure can da dun ba musulunci ko kuma ya kada wani mai ƙarfi maimakon a mai kari da anini ya ɗauka budurwa a mai kari da ita huta ba kudi aka liƙa ma goshi ba sai a ɗauki yanya gaba da liƙa ma goshi an bashi shikenan in ya aure in ya mita don haka sai sana'a ta kama irin wannan hmm. duk wannan ah, yana cin tsarin tattalin arzikin bahaushe wannan lokaci na bayanin shi Usman tattalin arzikin bahaushe kenan to daga cikin tsarin tattalin bahaushe muna zaton dillanci da baya zo kamar laraba su kawo shi hmm. don kalmar dillanci ta kanta dillanci dillanci daga dallal eh, eh musulunci zo da ita hmm. amma can bahaushe bai da dillali sai dai yana da magwaji magwaji eh wanda za a zo bayan gari ya aje kaya ga su aje mm. duk mai so ya zo dauka subhanallah wai da kenan babu ko addini duk mai so ya dauka za ka je ka kai buhun gero damin gero kana son dawa mm. sai ka dauki dawa ka soka akan ka bar ci nan oh, in kwana in kwana 40 yayi ba mai tabin sa sai mai dawa ya zo ya dauka ya bar ma damin muna la an gane ka kawo shi ne a baka eh, wanga da ka soka akai to shi magwaji shi zai gwada muku cewa an akwai abu kaza wuri kaza mm. shi kuma gwajin dama akwai ɗamin aka bashi hmm. in ka ko yan zangar ko ɗauna abadan su salame shi kaga shi a matsayin dalali a yanzu hmm. ka gane ko kama sosai to a ƙasar Hausa akwai ɗauki tsarin tattalin arziki hmm. wato bahaushe shi yana ganin cewa abinci yana da lokaci mun yi bayanin fatalin ƙasar Hausa can da mun yi bayani to idan aka samu abinci za a ɓoye shi da hoginsa shi mai arziki tattalin arzikin wanda ke da a tajirin garin yana da abin da ake ce ma ɗauke lokacin da abinci ya kare zaka zo da igiya doguwa ya baka dama ka dauri abin da ke so da wannan igiyar ka kai gidanka sai shekara ta dawo ka mai da inasa dauke kenan dauke kenan to Allah ya gafarta mala lokaci yana daga mana hannu gashi kuma mun kawo akan magana dauke hmm. ga dukkan alamu kuma har yanzu ba mu kai karshen magana akan tattalin arzikin ba Hausa eh dole sai mun da zaje sosai sai mu san da Usman dan gode yazo eh. ya daina ta adalcin kasar Hausa yayi jifa da jifa an ka dauke dauka sannan aka daita ila karatu yanzu kama abin da rage mana bayan idan mun kammala wannan akwai magana falsafar kasar Hausa a wannan lokaci eh, Shin in Allah ya so idan mun sake zaunawa kuma za mu kammala wannan magana ta Eh, tattalin arzikin bahaushe sannan kuma mu shiga cikin magana farsafar kasar hausa kafin daga bisani kuma mu shiga a kan rayuwar shehu usman dan fodiyo da jihadinsa da karatunsa da makamantansu ga wata malam muna godiya ku da Allah ya saka da hairi masu kallon mu kuma sai idan Allah ya kai mu wani jikon za mu ci gaba daga nan wa kullu abin wa antu bi hairin wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bai kyautu ni ban da su ba duniya kan da masaka sun yi kwazo tuntuni da ko jakan ba za su bi mu ba duniya jauha da kabtani akwai su da farjini mun bar su mun o cirko cirko na duniya ya za mu bar su hake ka ba mu da hankali mun raina al'adun mu sai bambankiya bisa garkiya har yau akwai mu da lokaci mu tsaya mu kyautata ayyukan gargajiya kayan dawaki ba ina mu daban-daban duka duniya in ka bi duka zagawa duka mai sana'a mun kira shi ya taimaka kan je mutuncin ayyukan gargajiya